kasa miya da alkhairi karmiya da zamba Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo wato negative online word of mouth a turanci. ce ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai ɗauki matakan da suka dace ba akan lokaci kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa wanda shine shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su rika tafi da al'amuransu don samun ci gaba da aikin ba da shawari na midiya kan zautan su. yi. Bari in bada misalin wasu daga cikin shaida mara kyau da ke faruwa yanzu a bisa na gizo wanda kuma su kamfanin da ake masu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi suke daukar da matakan da ya kamata idan da zaki lura idan kika je bisa yanar twitter misali zaki ga shugaban bankin najeriya na central bank an je an sanya wani labari yana ta tafiya na tafiya to a cikin wannan comment section din nan za ki rika ganin mutane suna zuwa suna cewa access bank sun rike masu kuɗi uba sun rike masu kuɗi da sauransu kin ga wannan ba karamin shaida ba ce mara kyau saboda dama idan aka rike maka kuɗi ko kuma ka samu matsala da bankin ka can babban bankin Najeriya kake kai kara amma ya ci bankin naka tara idan bai maka daidai ba. To su kuma bankunan za ka ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment suna ce mashi da Allah ya haƙuri ya duba inbox din shi ga abin da suka yi akan matsalar shi da sauran. To me ke faruwa a nan akwai yiwuwar kwastomomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da samfanin ka yi masu ko kuma kaya da suka saya wurinka amma kuma yadda za a yi ka taimaki kanka kuma wanke kamfanin kamfaninka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafen sada zumunta shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abin da ake ce ma touch point inda kwastomomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfaninka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfaninka daɗin amfanin ita yanar gizon kenan wani lokaci dai mutum zai maka shaida mara kyau kuma yana so duniya ta san da kai yake sai ya je ya yi mentioning ɗinka shine zai kirawo sunanka a yanar gizo kenan to kai kuma da ya yi mentioning ɗinka duk inda kake a duniya zaka gani zaka ji an ce a bisa twitter wani ya yi mentioning ɗinka ya ce kaza in a facebook ne duk inda aka yi za a turo maka notification kuma za ka gani to in kai ne ke gudanar da kamfanin ka kake yin mu'amala abin da ya dace shine ka ajiye da abin da kake yi ka je ka duba korafin shi ka kokari ka rubuta sako mai daɗi ka kuma ba shi haƙuri wannan zai sa mutane su gane cewa lallai kamfanin naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyakkyawa mu'amala to da abin da yake so ya jingina ka da shi in Allah ya zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye tsaye idan aka tsinci kai cikin matsalar shaida mara kyau ta yanar gizo wato digital response strategy da manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci in ji yusuf salisu funtuwa in kuma kamfani ne babba akwai abin da ake cewa digital response strategy shi wannan tim ne na musamman ma kamfanin yake kirkira akwai ma manhaja ta musamman wadda take yin abin da ake cewa social media listening zaka sanya irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfaninka kuma wannan ba kamfanin wani takali ake yi shi ba har ma manyan 'yan siyasa da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din saboda irin muhimmancin da shaida mai kyau da mara kyau take da shi a bisa yanar gizo wanda za su ƙirƙiri wannan tim din su rika yin wannan aikin ita wannan software din tana sauraren yanar gizo duk inda aka kira sunan kamfanin ka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko bidiyo ko audio ko text daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta ɗauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji za ka bi tracing din ka ji ka gani aka ce ka ɗauki matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su fahimci cewa shaidan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin ya yi tsanani sosai matakan da ake ɗauka shine ka yi ƙoƙari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake ce ma influencers a social media saboda technically abin da influencer yake yi a bisa yanar gizo Shi shine word of mouth marketing saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu wanda ya shafi haka to idan kai ka samu matsala ta sunan kamfanin ka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu to abin da ya fi dacewa kai shine ka samu ka ma'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo ka gina alaka da su ka incentivizing din su akan duka business ɗinka da products ɗinka da services ɗinka ya zama na cewa dai alaka ce mai nagarta ka gina da su kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yaɗa sunan kamfaninka da kuma wurin kau da wannan shaida mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka sannan kai kuma ka kiyaye kuma ya kamata a rika bibiyar abubuwa ko shaida mara kyau ko duk abu da ya fito ka je ka yi treating din shi da ya ba a bari abu ya taru ya taru ba sannan a fara tunanin ya za a yi. Mai horaswa ga ƙananan 'yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunƙasa kasuwancinsu da kuma yadda za su rika samun kuɗaɗen shiga ta kafofin zai Zainab Umar Baffa ta yi bayani akan yadda 'yan kasuwa za su riƙa kwantarwa abokan cinikayya su hankula idan aka samu saɓani. To wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi 'yan kasuwa su yi ƙoƙari su kwantarwa abokanan cinikayya su hankali idan sun samu irin wannan negative comment da negative abubuwa a kafafen sada zumunta shine na farko za su fito fili su ba da haƙuri game da abin da ya faru. Za su iya yin bidiyo ko kuma su yi posting su ba da haƙuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi in har sun yi laifi din. Su postin su ba da hakuri saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokari su siya abu a gurin su zai sa su dan ji sauki to tunda har sun fito sun ba da haƙuri ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai to kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba sannan kuma abin da za su iya kada yi domin kwantawa abokanan cinikayya su hankali shine za su iya dan su wani abu da ake kira ko incentive haka misali za su iya dan ba su wani kyauta ko su ba su wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su ko su dan ba su free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan kara kwanta kwantar musu da hankali da zai sa su ci gaba da ma'amalar kasuwanci da su insha Allah. Sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester da ke kasar Ingila ya ba da shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo. Ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin waɗannan kafofin cinikayya idan ka ɗauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyan kamfanin ka wurin cinikayyar nan sannan kuma har abokanan ciniki su yi sha'awa su ji cewa e lalle kamata ya su ma sai su toma maka marketing suke faɗa wa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata ya ka garzaya gidan abincin su wane da wane saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokanan cinikin su kuma akwai bukatan kuma su irin waɗannan kafofin saya da sayarwa suke horar da ma'aikatan su a wurin inganta customer relationship din su sannan kuma su wanda suke jagoran irin waɗannan masana'antoci ya zamanto su sun kware a harkan kasuwanci ba kawai yadda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba sannan shawara da zan iya ba wa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokanan cinikayyansu saboda shi abokin ciniki a koda yaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa ya eh, lalle ana kaunarsa a wurin siya da sayarwa ko da ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba bincike ya yi nuni da cewa kusan dukan 'yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan abokan cinikayya su za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan ba da shaida kamar su yau da travelocity na cike da shaida mara kyawu daga abokan ciniki wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni lamarin da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shaida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba